Yau muna ranar Laraba 6 ga watan Disamba shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ana ci gaba da gudanar da babban zaman taron kasashen duniya kan yanayi COP28 a Dubai. a cewar magabata na kasar mali har yanzu dai shiru ne a game da batun aiwatar da sanarwar noma da cimaka da kuma ayyukan canjin yanayi da kasashe 134 suka amince ma a difa wasu mutane na yin farauta ba a cikin ka'ida ba jami'in ma'aikatar da ke kula da muhalli ta difa na ce da karin bayani rahoton na musamman na wannan maraicen zai kai mu da'irar buguni a kasar mali inda za mu ji tarihin wani tsohon dan yawon diga da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke. sanarwar da aka fitar kan batun noma da ce maka da kuma yanayi kasashe 34 ne suka amince mata a ranar juma'a 1 ga watan disamba a lokacin zaman taron cop 28 amma a halin yanzu babu wata yarjejeniyar yadda aka amince ma kan batun aiwatarwar in ju masu shiga tsakani na kasar mali idan komai ya kammala wannan wata dama ce ta samu wato ta samu ta tusa batutuwa na noma da jimaka a cikin al'amuran muhalli na kasashe da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar da suka hada da kasar niger kamar yadda wakilinmu na musamman mahamudu ture ya haɗo mana wannan rahoton tun daga dubai A nahiyar Afirka musamman ma a Nijar bangaren noma na fama da mayan kalubale da ke da alaka da sauyin yanayi, karancin ruwa, lalacewar ƙasa da ƙarin zafi suna daga cikinsu matsalar da ke kawo tasiri sosai ga tsaron abinci. Domin fuskantar matsalar an cimma wata yarjejeniya a ranar Juma'a a Dubai. Wannan alkawari zai taimaka musamman ma wajen bunƙasa juriya ga sauyin yanayi da ƙarfafa tsaron abinci. Amma a halin yanzu watu biyu ne suka raba kasashen da suka ci gaba da kuma kasashen da ke kan hanyar ci gaba a hada da kasar sin da suka hada a je swasan diset rokiyatu ture wata mai shiga tsakani ta kasar mali ra'ayoyin sun sha bamban tun da kasashen je suna son kirkira wani gungun aiwatarwa da majalisar ɗinkin duniya za ta san da shi da zai aiwatar da aikin da aka sa a gaba su kuma kasashen da ke da karfin tattalin arziki na ɗaya ba su ga amfanin kirkira wani gungun aiwatarwa ba coordination. Masanin kasar Mali Lamine Samake ya jaddada rashin tsari mai kyau na siyasa domin a kula da bangaren noma. A cikin kalubalen sai an hada da tsarin siyasa. Ni ina ganin cewa kasashen sun dogara da noma. Nan gaba ya kamata mu dafawa wannan tsari shugabanni ya kamata su matsa kaimi. Ku rike cewa COP28 zai ci gaba har zuwa 12 ga watan Disamba mai zuwa a Dubai. Masu tattaunawa na fatan cimma wata yarjejeniya nan da ɗan lokaci domin moriyar manoma wasu mutane na jihar rifa na yin farauta ba cikin ka'ida ba in ji masu kula da muhalli suna zuba guda cikin tafkuna wato suna zuba guba cikin tafkuna wannan kuma na kawo illa ga lafiyar dan adam haka zalika suna kama tsuntsaye da wasu dokokin kasa da kasa ba su ba da amincewarsu ba alhali ko yin farauta na da ka'idodi a ƙasar niger kamar yadda lieutenant mutumille jami'in ma'aikatar jihar ta muhalli ya shaida ma mani musa Lera capture Kama su sai da lasisin izini ko mutum ya bari lokacin da aka bude farauta ko a lokacin farauta sai kana da lasisin farauta ko kuma takardar izinin kama su. Duka da yake a wannan shekara mun samu mutane da dama a cikin karamar hukumar gaskeru da shatimari inda aka zubawa magudanar ruwa guba domin kama waɗannan tsuntsaye ya yi sanadin asarar dabbobi da dama raguna awakai da kuma shanu saboda akwai wanda ya rasa shanu goma sha bakwai a shekarar bara a gaskiru don haka ne ya kamata a faɗa wa jami'an gandun daji su kuma masu cin tsuntsayen su san ta wacce hanya aka kama tsuntsayen jama'a su yi hattara kuma ba a kama tsuntsaye yadda aka ga dama a farkatai Kasashen Mauritani da Chadi sun lura kuma sun mutunta shawarar da kasar Burkina Faso da niger suka dauka a game da fitar da suka yi daga kungiyar g Sahel. Kamar yadda suka bayyana a cikin wata sanarwar da suka fitar yau Laraba kan jaridar kasar Mauritani ta yau da sahi. Ranar 29 ga watan Nuwamba ne wato kasashen burkina faso da na nijar suka bayyana karara ficewarsu daga kungiyar jason sahel kawancin da aka girka a shekara ta hudu don magance matsalolin ta'addanci na kasar mali wato ta fita daga kawancin a shekara ta biyu. kamar yadda kuka sani sabbin magabata na kasar niger sun soke wannan ayar doka ta 2015 da ta yi hani ga safarar bakin haure al'ummar bilma ta yaba da wannan labarin kamar yadda lawal ta hayar dan ƙungiyar farar fulla na kawar ya shaida ma musamman Jama'a sun ji daɗi sosai saboda za a ci gaba da harkoki. Musamman al'ummar Bilma za su yi amfani da damar su sayar da dabinonsu da kuma kanwa da ma gishiri. Tare da bakin haure ana samun alheri hayar gidaje da ayyukan yi. Su ma yara za su samu aiki. Kuma batanci na 'yan bata gari zai ragu saboda idan jama'a suna da aikin yi ba za a samu 'yan batagari gari ba. Misali idan kuka ɗauki karkarar dirku wajen hucewa ne na bakin haure suna bi ta hanyar tigidik kenan kunga dirku cibiyar kasuwanci ce ta bilma akwai bilma da fashi da jado kenan idan bakin haure suna hucewa a dirku abu ne mai kyau kowa zai samu rabonsa akwai da yawan masu shaguna da suka rufe jama'a da dama sun tafi su amma yanzu za su dawo magabata sun kudiri aniyar kewaye gidan daka inda ake gina zinare wannan wurin ya sha cin karo da barazanar sace-sace da makamantan haka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali magabata za su gina wani bango wanda zai kewaye wurin amma kuma masu gina zinaren da dama ba su ga fa'idar yin hakan ba kamar yadda suka shaida ma mutari abdullahi in ka shiga gidan daka akwai yaran wani sai ka iske shi tun da sai har zuwa marce bai kari ba ba fa haka ne ba ake gani mutane na shiga mai sai da wani abu a'a akwai wanda abincin ci ma yana mishi wuya kuma alije ma inda ake ɗauko arzikin ana tahowa da shi saboda allah ba ta tare ba ta yi haka sai nan inda ake kawo mana arzikin ana cin amfanin shi an bi gaskiya wallahi mun ji daɗin shi saboda mi shi yan ce ma kana da ma'aikata an yi mata matsayi in an bi gaskiya to ka ji daɗin ta ita domin ala domin gaskiya bismillah ko ba hali ba mu abin da an ba mu so abu guda ne leborori da sauran masu gidan daka mu da wakilan su su yi kuka da mu shine ba mu da bukata in ma mutum ya zo bai da ɗin ce yana yi to ana diba mai kai ya samu yayi saboda wani in shina da wani bai da gaskiya mu yanda muka yi matakin ga mu ji da dadi wa fi sabilillah a matsayin mu na masu zirga zirga saboda gaskiya za a sa mutane cikin wani hali da dama mutane ba ba ɗaya ba ba biyu kenan yanzu gwamnati ya kamata ta diba ta gani abin da ya dace a yi a yi Daga uku ga watan Nuwamba zuwa uku ga wannan watan na Disamba, Hajiya Gabtiya ta tsara wata kwamfular wasan kallon kafa a Difa. Ma'anar wannan kwamfular ita ce zakulo matasan 'yan wasa da suka kore da su ci gaba da buga wasan kallon a cikin ƙungiyoyi daban-daban. Ga dai ƙarin hasken datan ma Musa. a jihar mu akwai yara wanda suke balo diya mai kaman ba a ganin su yanzu wannan turnuwan da aka kenan akwai kulob manya-manya a cikin wannan yaran za su ga in akwai yaran da za su so su ɗauka dan su musu lisans ya haɗa ekip takwas inda kowane ekip ya yi maci uku uku musamman ma akwai wasa masu kyau kyau da aka yi wanda mutane su yi tsammanin za a yi shi gaskiya an yi wasa mai kyau difa akwai yan wasa da yawa ba babu ba musamman yara matasa masu tasowa wanda suka yi wasa diya akwai su kenan hukumomi abin da za su kama mana sauran kasashen da suke da sauran jihohi da suke da yan wasa diya ma ba himu ba suka kai mu namu ba a kama bane ba yanzu wani gari suna da club waje nawa manya diya diya mu nan biyu ne kadai gare mu to musamman saboda shi ne ni na yi tunani za mu zo mu yi wannan turnuwan mutane sun yi tsammanin ba yayi resir ba ni mace ce ba yi ba mai gashi na mun yi kayan mu lafiya lau daga wato dangance da shagulgulan ranar ƙasa da kasa ta tunawa da masu fama da nakasa da ake bikin ta kowane uku ga watan disamba ƙungiyar 'yan kokowa ta jihar agadas ta yi amfani da wannan damar inda ta yi tankaɗe da rairaye na 'yan kokowa makahi wanda za su wakilci jihar a kwamfula da za ta wakana daga 22 zuwa 31 ga wannan watan ga dai na rubeba cikin firarsu da anise karim Akwai 'yan kokowa uku da tikiti uku. Tikiti biyu su ne za su yi kokowa, ɗayan na hutu. Kenan wanda ya ɗauko tikiti na hutu to zai dakata. Mutane biyu za su kara, wanda ya kada sai ya kara da wanda yake hutu. A halin yanzu dai ɗan wasa Muhammadu Isufu shine zai wakilci jihar mu. A lokacin kwamɓalar kokowar gargajiya zai yi kokowa da waɗanda suke fama da nakasa cewa da makafi saboda an saka su a cikin tawagar 'yan wasa na jiha mun halarci kwamfala biyu amma ya wakilci zandar ne yanzu ya dawo na agadis ya taɓa zama zakara da kuma mataimaki na farko ya saba kuma yana da kwarewa don haka muke fatan zai share ma jihar mu hawaye. an soma gudanar da kwamfular wasan kwallon kafa a cikin tsarin super league na shekara ta 2023-2024 a cikin filayen wasan kwallon kafa daban-daban na kasar niger bayan an kammala wasan na yini na farko matsayi na wucin gadi ya kasance kamar haka asfan ce ta farko da maki tara kungiyoyi uku cewa da as nigelec da urana ta arleta da renaissance ta mai sun samu kowane maki bakwai us gendarmerie ta zo ta biyar da maki shida gst ta tawa da Louis sahel da liberté ta mai sun samu maki hudu da karshe akwai da ta agadas da Zindiyar da jangurzo ta maradi da ba su samu maki ko ɗaya ba. yanzu sai rahoton na musamman. Kasar Mali ita ce dai sahun gaba a cikin kasashen Afirka bayan Senegal a bangaren yawon diga na kasa da ƙasa. Dalilan wannan tahiye-tahiyen sun hada da na siyasa da kuma zamantakewa. Mafi yawan jama'ar da ke zuwa yawon digar na biyu ne ta Niger ganin cewa ta yi kusa da kasashen Larabawa cewa da Algeria da Libya. wannan rahoton wani labari ne na siya kasamake wani tsohon dan yawon tabirada na jihar buguni a kasar mali wanda a halin yanzu yake zaune a da'irar diyo da ke a nisan kilomita hamsin daga bamako abokiyar aikin mu ta musamman samira ruhafi ta yi fira da shi a rahoton ta da ta shirya muna kamar haka me ya baka kwarin gwiwar zuwa bakuncin haure ne dince ne ka bɔ i faso idan ka ga mutum yana zuwa bakuncin haure babban dalilin da ke sa shaka shine na rashi wasu suna wahala kan hanya wasu kuma ba sa wahala ni na ya yi zaman cirani ya je turai da yake can kuma ya samu aiki a cikin wani kamfani ya zo mali wajen hutu amma bai koma ba ya rasu bayan yayi rashin lafiya a shekara ta uku sa ya nemi wani da zai mai gurbin sa tsakanin mu a nan gida kowa na son zuwa a ƙarshe dai mun rasa wannan dama amma ni shi kaɗai ne yake tallafa mani kuma ya yi mini alkawarin zai kai ni can domin fita daga wannan matsala na ɗauki niyyar zuwa cirani tare da burin isa turai da aka kama ku daga ƙasar libya don maido ku gida wani irin ƙalubale ne kuka yi fuskanta sisan an minɛna sisan u nana da aka kama mu a libya an sanya mu cikin wani dan daki karami an tsuga mu ciki wasu bisa wasu sannan suka loda mu cikin wata mota domin su kawo mu algeria wasu motocin bas suna jiran mu da haka ne suka kawo mu har tamaraset kusan maye motoci goma sha biyar suke jiran mu a kan iyaka wannan iyaka tsakanin algeria da niger wajen karfe uku na safe muka iso agadas sannan kuma wajen karfe goma muka shiga hannun kungiyar Croix A Agadas sai wahala na samun abinci idan ba ka da komi to ba ka iya samun abin da za ka ci. Wani irin jan kunne za ka iya yi wa masu son zuwa bakuncin haure? da cogo cogo. daga nijar domin zuwa libya akwai wasu lokuta da ake barin mutane kan hanya kuma da zaran kun isa libya ayyuka ne masu wahala za ku iskewa ayyukan da ba mu iya yi a kasar mu suna gaya mana karar cewa nan ba kasar ku bace ba ka da zabi mutane su tsaya kasar su za su iya samun nasara kamar yadda mutanen da ke can suke da na san akwai wahala zuwa bakuncin haure da na tsaya kasar ta nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa a yanzu sai mu barku tare da aminata abubakar ɗauken labaru na sashen zabarmanci a yi saurari lahiya allah ya ba mu alheri kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store